daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagotu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu rarau sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne aka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da Allah shirin shirin da muke dauke da a wannan safiyar ta Juma'a sun hada da labaran duniya. Daga nan muna dauke da shirin ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau shi wanda ke haska fitilar sa kan wani batu da ya ɗau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya da karshe kuma shirin namu shine zai kasance muryoyin masu saurare shiri wanda kuke tufa albarkacin bakin ku kan wani batu da muka baku dama a kai domin yin tsokaci a kansa. ta waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jan shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Ƙungiyar gwagwarmayar Falasinawa ta Hamas ta ce bata gamsu ba sam da sabon gudun sulhu na Amurka wanda Isra'ila ta amince da shi. Jagoran kungiyar Ansarula ta kasar Yemen ya ce burin Isra'ila shine rusa masallacin aksa tare da mamaye dukkanin Falastinu. Sidi Urduta ɗan kasar Mauritania ya zama sabon shugaban bankin raya kasashen Afirka. Tun su kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta ce bata gamsu da sabon ƙudurin sulhu na Amurka wanda ne Isra'ila ta amince da shi. Hamas ta ce ƙudurin tamkar sahalewa Isra'ila ci gaba da kisan Falastinawa ne. Basim Na'im ɗaya daga cikin shugabannin Hamas da ke gudun hijira ya shaida wa kamfanin lancin labaran Faransa na AFP cewa shawarar Amurka ba ta ba wato ba ta biya bukatun jama'ar mu ba. Sakatariyar yaɗa labaran father White House caroline levitt ta faɗa a ranar alhamis cewa isra'ila ta sa hannu kan shawarar ta buɗe wuta kuma wakilin gwamnatin trump na gabas ta tsakiya steve woodcock ya miƙa ta ga ƙungiyar hamas don nazari basim na'im ya shaida wa kamfanin labarai na reuters cewa yarjejeniyar ba ta biya ko kaɗan daga cikin bukatun jama'ar mu ba na farko a cikinsu na dakatar da yakin amurka ta ce isra'ila ta amince da ta yin tsagaita wuta da amurka ta gabatar mata game da rikicin na gaza rahoton farko ya nuna cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya goyi bayan yarjejeniyar amma ya jaddada cewa dakarunsa za su ci gaba da zama a gaza har sai an sako dukkan isra'ilawan da ake garkuwa da su Jagoran ƙungiyar Ansarullah ta kasar Yemen da aka fi sani da ta 'yan Husi ya yi imanin cewa gwamnatin Sahayuniya ba ta da wata manufa da ta wuce mamaye Falastinu da ruguza masallacin Al-Aqsa. Wanda kisan kiyashi kisan kiyashin da ake yi a baya bayan nan yana cikin wato manuniya. Shugaban ƙungiyar Ansarullah ta kasar Yemen Abdulmalik Al-Husi ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar da yammacin jiya Alhamis. yayin da ke Allah wadda da sabon makirci na Amurka da Isra'ila alhusi ya ce shirin raba tallafin yaudara ne wanda manufarsa ita ce haifar da yunwa a zirin Gaza. Alhusi ya ɗauki tsarin raba tallafin a matsayin wani abin da bai kamata a amince da shi ba a duniya. A baya bayan dai kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun nuna damuwa game da sabon tsarin raba agajin kai na haɗin gwiwar Amurka da kuma Isra'ila. isra'ila dai na shan suka game da hana shigar da tallafin jin kai a zirin na gaza amma a baya bayan nan ta amince da shigar da wani ƙwarya-ƙwaryar tallafi a hazirin na gaza wanda ta killace ta kuma ta killace da tun bayan harin ta na ƙungiyar hamas a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 sama da falastinawa 54 ne isra'ila ta kashe a yakin da take ci gaba da gudanarwa a zirin na gaza Firaministan Spain Pedro Sanchez ya buƙaci ɗaukacin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai da su sanya takunkumin makamai ga Isra'ila tare da hana ta fitar da duk wani makami ko kuma wasu makamai zuwa yankunan da Isra'ila ta mame. Ba za mu iya yin shiru ba dangane da keta dokokin kasa da kasa a Gaza da kuma mutuwar mutane sama da dubu hamsin shi yana mai jaddada buƙatar samun matsaya ɗaya a matakin Turai. wannan bayanin na zuwa ne a duk lokacin da ministan harkokin wajen spain din jose manuel alvarez ya sanar da cewa madrid ta dakatar da sayar da makamai ga isra'ila burinmu ne kawo ƙarshen yakin gaza yayin da ya mayar da yankin wato yakin da ya mayar da yankin makabarta in shi musta alvarez ya da cewa dole ne alakar turai da kuma isra'ila ta kasance dogara ne kan ko kuma ta dogara kan mutunta hakkin ɗan adam Jose Manuel Alvarez ya kuma yi kira da a gaggauta dakatar da yarjejeniyar da ke tsakanin kungiyar EU da kuma Isra'ila. da ya kira da a ɗauki sabbin matakai da suka hada da takunkumi ga 'yan siyasar Isra'ila. Da yake shaidar da aniyar Spain na kawo ƙarshen wannan rikici ministan harkokin wajen ta Spain ya kuma yi kira da dauki da ya kuma ya kira ga daukacin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su Allah wadda da killace Gaza da Isra'ila ke yi wanda ke kawo cikas wajen isar da muhimman kayayyakin shin kai ga al'ummar zirin na Gaza. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. kasashen Iran da kuma Tajikistan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa guda hudu don bunƙasa dangantakarsu a mahimman sassa da suka haɗa da makamashi samar da ayyukan yi da kare zaman jama'a fasaha da kuma sufurin shirgan ƙasa. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Muhammad Reza Arif da Firaministan Tajik Kobir wato Kobir Wahir Rasul Zola sun sanya hannu kan takardun a dushanbe a ranar alhamis a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan bikin sanya hannu arif ya yi kira da aiwatar da yarjejeniyar siniki cikin gaggawa ya kuma jaddada cewa kasashen biyu suna da kyakkyawar alaƙa ta siyasa ya ƙara da cewa matsayar iran da tajikistan na bai ɗaya kan batutuwan da suka shafi shiya shiya da duniya game da haɗin gwiwarsu a tsakanin ƙungiyoyin kasashen yankin na da alfanu wajen raya hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu duk daga dukkan fannoni a nasa ɓangaren razul ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa takardun da aka rattaba wa hannu za su taka muhimmiyar rawa wajen raya dangantakar da ke tsakanin iran da kuma tajikistan a fannonin tattalin arziki zuba jari kiwon lafiya kimiyya da kuma fasaha ya kuma kira da karfafa haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki da zuba jari yana mai tabbatar cewa kasashen biyu kawayen juna kuma 'yan uwan juna suna da kyakkyawar haɗin gwiwa a tsakanin ƙungiyoyin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa sidi ulta ya zama ɗan wato wanda ɗan ƙasar motariya ne ya na farko ya zama shugaban bankin raya ƙasashen afirka ta afdb inda ake sa ran sabon shugaban zai amfani da dukkan ƙwarewarsa ta ƙasa da ƙasa domin tunkarar kalubalen da cibiyar ke fuskanta masanin tattalin arziki mai shekaru 60 da haihuwa shine na ƙarshe da ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara kuma ya gudanar da yakin neman zaɓe inda ya bayyana wato ya bayyana shekaru goma da ya yi a matsayin shugaban bankin larabawa na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen na larabawa wato badeya ya yi ikirarin cewa ya canza shi daga cibiya wanda ba a san da ba ga hukumomin ƙididdiga zuwa ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin cigaba a afirka magoya bayan na sa ran cewa zai ƙara haɓaka afdb kamar yadda ya haɓaka wato ƙungiyar ta babba ko kuma eh, babban bankin na raya ƙasashen larabawan wadda ke da zurutun kuɗi dala biliyan da takwas to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumar la masu sauraron bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zan farawa da shirin nan na kokon san bayan sa can akwai shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare da haka ne zan cewa da ku a sha sauraro lafiya kokun san Bismillah Rahman Rahim masu sauraro yau Juma'a tara ga watan Hordor shekara ta dubu da da hudu hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan Zulhajji shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da talatin ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru ɗari da ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan hordo shekara ta 1303 hijira shamsiya mirza ali akbar khan nafisi wanda ake masa lakabi mai tsara ayyukan likitanci wanda ya kasance likita kuma masanin harshen farisanci ɗan ƙasar iran ya rasu a nan birnin tehran bayan ya kammala karatunsa na sha'arar fage mirza ali akbar khan nafisi ya shiga karatun wasu fannonin ilimi wa'anda suka hada da ilimin falsafa da ilimin addini da kuma sanin allah sannan ya shiga makarantar darul funun da ke nan birnin tehran inda ya karanci ilimin likitanci ɗaya daga cikin ayyukan mirza nafisi dai sun hada da littafin da ya rubuta a fannoni da dama daga ciki hadda fannin likitanci ko kuma wa'anda ya tarjama daga wasu harsuna zuwa harshen farisanci mai tsara ayyukan likitanci ya yi ƙoƙari wajen samar da kalmomin ilimi masu wuyar fahimta ya samar masu kalmomin da suka dace a cikin harshen farisanci saboda haka ne ya rubuta kamus na irin wa'annan kalmomi a cikin littafinsa wanda ya sanya masa suna kamus na fisi a cikin mujalladai biyar wanda kuma ya ɗauki shekaru 25 cur yana rubuta shi yana kuma aikin wannan littafin. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a ranar irin ta wato tara ga watan hordot shekara ta 1326 hijira shamsiya atullahi said muhammad bakir qadi tabatabai babban malamin addini kuma mahaifin shahidul mihrab bayan nasarar junju hali musulunci a nan kasar iran ya rasu an haifi ayatullah shahid muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi a birnin tabriz da ke lardin azerbaijan da ke arewa maso yammacin ƙasar iran a shekara ta 1248 hijira shamsiya qadi tabrizi ya fara karatunsa a gida sannan bayan wani lokaci ya je wurare masu tsarki a ƙasar iraki inda ya ci gaba da karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin a shekara ta 1269 hijira shamsiya malaman da ya sun hada da mirza habibullahi rashti da ke birnin najaf mai ɗaukaka ya yi karatu na bincike da ake kira bathul kharij a gaban ayatullahi mulla muhammad fadil sharabiyani da kuma muhammad bakir istahbanati da mulla ismail karabagi har ila yau ya yi karatun akhlaq wato halaye masu kyau a gaban ohun mulla hussein kali hamidani inda ya sami ilmi mai yawa da halaye masu kyau a wajen sa daga nan sai ayatollah said muhammad bakir qadi tabatabai tabrizi ya koma gida tabriz na wani lokaci sannan ya sake dawa birnin najaf na ilimi ya kammala karatunsa ya kuma sami shahadar zama mushtahidi da kuma izinin ruwaito hadisai daga manya-manyan malamai a lokacin a cikin shekaru goma sha uku da yana karatu a najaf ya sami ijaza daga hannun said muhammad kazim yazdi da fadil sharabiyani sannan said abul hassan isfahani ya ba shi izinin ruwaito ilminsa bayan haka ya sake komawa gida tabriz inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuta littattafai daga cikin littattafan da ya rubuta dai akwai akwai mahzanul fawaid sannan ya yi wa littafin ya ce fusulul usul hashiya sannan ya sake tsara tahrirat na malamansa ya mai da su littafi wannan babban malamin bayan karantarwa da wallafe-wallafe na tsawon shekaru 40 a rana irin ta wato tara ga watan hurdor shekara 1926 hijira shamsiyya ya rasu kuma an yi masa kabari a birnin tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasa iran masu sauraro ko kusan cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan mawan shekara 1967 miladiya bangaren gabacin najeriya wanda kabilar ibo suka fi rinjaye ya shelanta ɓallewarsa daga ƙasar sannan ya shelanta kafa ƙasa mai suna biyafara a yankin wannan ya yi sanadiyar yakin basasa ko kuma yakin cikin gida a ƙasar wanda ya ɗauki shekaru uku cur ana fafatawa wato har zuwa shekarar 970 ana fafatawa tsakanin sojojin najeriya da kuma na biyafara lautanar kalar odumegu ojuku gwamnan lardin gabacin najeriya na lokacin ne ya zama shugaban biyafara, wanda ya fito daga kabilar ibo na yankin amma tare da shi akwai shugabannin wasu ƙananan kabilu a yankin bayan ƙoƙarin sasantawa ya gaza yaƙi ya ɓarke tsakanin sojojin najeriya da kuma biyafara a cikin watan yulin shekarar 1967 miladiya ba a daɗe ba dai sojojin najeriya suka kwace yankuna masu arzikin man fetur a biyafara sannan a ranar 11 ga watan janairun shekarar 1970 sojojin najeriya suka kwace birnin owerri ɗaya daga cikin manya-manyan biranen biyafara wannan ya samar da yunwa sannan ya toshe hanyar shigo da komai daga wajen biyafara an kiyasta cewa mutane kimanin miliyan guda ne suka rasa rayukansu saboda yunwa a ƙasar biyafara Da ƙarshe dai Ujuku bai da mafita in banda tserewa daga ƙasar. Kwanaki hudu bayan tserewarsa ne biyafara ta mika kai ga sojojin Najeriya. aka kuma kawo ƙarshen yakin sannan yankin gabacin najeriya ya sake komawa cikin ƙasar kamar yadda yake a da an kuma kawo ƙarshen yakin biyafara. duniyarmu a yau.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 na amurka a gaza da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana yadda Falasɗinawa suke tururuwan zuwa cibiyoyin ba da agajin Amurka a zirin Gaza a ranar Talata da ta gabata a matsayin abin ban tsoro inda ta buƙaci a buɗe mashigar shiga Gaza da kuma baiwa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya damar gudanar da ayyukansu a yankin bayan da ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da shirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da Amurka na kula da rabon kayan agaji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya shaida wa manema labarai cewa suna da abokan aikinsu kuma suna da cikakken tsari mai amfani wanda ƙasashe mambobin ƙungiyar ke mara wa baya don isar da agaji ga al'ummomin da suke bukata ya kara da cewa suna ci gaba da jaddada cewa faɗaɗa ayyukan jin ƙai mai inganci yana da matuƙar mahimmanci don kawar da yunwa da biyan buƙatun dukkanin fararen hula a duk inda suke dujarig ya kuma yi kira da a mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma buɗe dukkanin mashigar zirin gaza domin isar da kayayyakin agajin jin ƙai da kayayyakin kasuwanci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta rufe dukkanin mashigar teku a ranar biyu ga watan maris a zaman wani bangare na yakin da ake ci gaba da gwabzawa tun daga watan oktoban shekara ta 2023 a nasa bangaren mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin kai tom fletcher ya ce suna da kayayyaki da kuma shirye-shiryen isar da ɗimbin taimako zuwa gaza ya kara da cewa bari su fara aiki a gaza ba tare da tsangwama ba lokaci baya barin jinkiri a cikin wannan muhalli norway ta nuna damuwa game da cin zarafi da gwamnatin mamayar isra'ila ke yi wa dokokin kasa da kasa da kuma yunkurin da take yi na mayar da kayan agaji don kada a raba wa falasinawa ma'aikatar harkokin wajen norway ta ce dole ne gwamnatin mamayar isra'ila ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji ba tare da ƙayyade ƙungiyoyin agaji da za su shiga cikin zirin gaza ba a nata bangaren amurka ta bayyana sukar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ayyukan agaji da amurka da gwamnatin mamayar isra'ila suke yi a gaza a matsayin munafinci tare da tabbatar da cewa kayan agaji musamman abinci suna samun nasarar shiga yankin falastinu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka tammy fruch ta ce abin takaici ne saboda batun a nan shine batun isar da kayan agaji zuwa gaza sannan kuma sai gashi kwatsam ya koma korafe-korafe kan hanya ko yanayin masu yin hakan tana mai bayyana sukan a matsayin aikin munafinci ta kuma jaddada cewa abu mafi mahimmanci shine ana shigo da kayan agaji da abinci cikin zirin gaza akan wani ma'auni mai yawa tana mai cewa hali ne mai sarƙaƙiya kuma abu mafi mahimmanci shine hakan na faruwa kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ya habarto daga shafin sadarwa na yanar gizo cewa kamfanin na amurka gidauniyar bayar da agaji ta gaza ya rasa iko da cibiyar raba kayan agaji da ke rafa a kudancin zirin gaza bayan da ɗimbin falasinawa suka taru a wurin a ranar farko da fara aikin sojojin gwamnatin mamayar isra'ila sun kira jirage masu saukar ungulu daga yankin don kwashe ma'aikatan kamfanin da suke tsare a wurin buɗe wannan cibiya ya zo ne a matsayin wani bangare na shirin gwamnatin mamayar isra'ila da amurka na kula da raba kayan agaji majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama sun yi suka sun yi watsi da wannan shiri saboda yana son raba kawunan mazauna yankin tare da wurga dubban mutane cikin ƙangin wahala da kuma danganta taimakon ga manufofin siyasa da soji ƙungiyoyin gwagwarmayin falasɗinawa sun bayyana rarraba taimakon ta hanyar kamfanonin amurka da cewa yana nufin juya gaza zuwa sansanonin gudanar da kame kan 'yan gwagwarmayin falasɗinawa ɓangarorin gwagwarmayar falasɗinawa sun ce rabon kayan agajin ta hannun kamfanin tsaron amurka da ke samun goyon bayan gwamnatin mamayar isra'ila cin fuska ne ga bil'adama cikin wata sanarwa da suka fitar sun ce makasudin rarraba kayan agajin ta hanyar kamfanin na amurka shine kaskantar da al'ummar falastinu da mayar da yankin zirin gaza zuwa sansanin kamen yan gwagwarmaya da kuma cibiyar mayar da wasu falastinawa saniyar ware da kuma rarraba yankunan arewacin zirin gaza da tsakiyarsa a shirye-shiryen aiwatar da aikin tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu kamar yadda yahudawan sahayoniya suka kudura aniya sanarwar ta ce matakin soja na rarraba kayan agaji wani bangare ne na shirye-shiryen gwamnatin mamayar isra'ila na kawar da ayyukan kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na jin kai da kuma cibiyoyi masu alaka da majalisar ɗinkin duniya bangarorin falastinu sun yi kira da a raba kayan agaji a cikin tsari na gaskiya da mutuntaka ba tare da nuna bambanci ba da nisantar da ajandar tsaron yahudawan sahayoniya da soji ta hanyar miƙa wannan aikin jin kai ga hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta unrwa sanarwar ta kara da cewa hukumar unrwa tana iya gudanar da dukkanin ayyukan a gwamnatance filla-filla da kuma iyawa da za su isa ga duk masu bukata kuma wajibi ne a ɗauki alhakin aikin domin gudanar da shi yadda ya dace bisa tsarin mutuntaka daidai da ƙoƙarin ƙasa da ƙasa da ka'idojin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren shugaban kungiyar masu zaman kansu ta falastino a gaza ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka wani yunkuri ne na wani yunkuri ne karara na yaudarar al'ummun ƙasa da ƙasa yana mai cewa gwamnatin isra'ila ta tilasta wa mazauna gaza ɗaukar hanyoyi masu wuyar samun agaji yana mai jaddada cewa yana mai jaddada cewa a bi tsarin bayar da agajin baya kan ka'idojin jin kai kuma an yi wa an bi tsarin bayar da agaji hanyar tsarin bayar da agaji baya bin ka'idojin jin kai kuma an yi watsi da duk matakan da falasinawa suka ɗauka na sabon tsarin raba agajin kamfanin na amurka da ke samun goyon bayan sojojin mamayar isra'ila ya rasa iko da cibiyar agaji da ya buɗe a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza a ranar talata sojojin mamayar isra'ila sun buɗe wuta bayan da ɗimbin falasɗinawa suka taru a wurin jaridar isra'ila hayom ta ruwaito cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi lugudan wuta a iska a cibiyar rarraba kayan agaji tare da kiran jiragen sama masu saukan ungulu zuwa yankin don ceto ma'aikatan kamfanin na amurka saboda cunkoson jama'a jaridar ta nakalto majiyoyi na cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi nasarar ficewa daga wani bangare na harabar ginin kuma har yanzu akwai wata shiga a jikin katangar da mazauna yankin ke kwararowa cikin cibiyar kafar yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin amurka sun rasa iko da cibiyar tare da kwace kayan aikin kamfanin a wurin rahotanni sun bayyana yadda dubban mutane da ke fama da yunwa don haka suka mame cibiyar agajin na gaza ganin haka ya sanya jami'an amurka tserewa daga wurin wani kamfani na amurka da ke samun goyon bayan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a zirin gaza ya rasa iko da cibiyar taimakon da ya buɗe a rafa da ke kudancin zirin gaza a ranar talata sojojin mamayar isra'ila sun buɗe wuta bayan da ɗimbin falasinawa suka taru a wurin jaridar isra'ila na hayom ta ruwaito cewa sojojin isra'ila sun yi lugudan wuta a iska cibiyar raba kayan agaji tare da kira ga jirage masu saukar ungulu zuwa yankin don ceto ma'aikatan kamfanin na amurka jaridar ta nakalto majiyoyi na cewa dakarun sojin isra'ila sun yi nasarar ficewa daga wani bangare na ginin kuma har yanzu akwai gibi a shingen da mazauna yankin ke kwarara kuma yada labaran isra'ila ta rawaito cewa wasu 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin na amurka sun rasa iko da cibiyar tare da kwace kayayyakin kamfanin a wurin jaridar ya a haranot ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kuma watsa rahoto ta nakalto daga majiya mai tushe cewa 'yan bindiga da ke da alaka da kamfanin na amurka sun tsare yankin bayan cinkoson jama'a tashar talabijin ta sha uku ta isra'ila ta watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun ceto ma'aikatan kamfanin na amurka daga cibiyar baya da agaji a rafa a halin da ake ciki tashar talabijin ta sha biyu ta ruwaito cewa mummunan cinkoson jama'a da matsin lamba a sabuwar cibiyar agajin ya sa 'yan gaza suka kwace iko da komai inda ta ce sun kama kayan agaji kayan aiki tebura kujeru tare da kwashe duk abin da suka samu a nasa bangaren ismail sawabta babban daraktan ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya shaidawa gidan talabijin na aljazeera net cewa falisina masu yawa sun jikkata bayan da sojojin mamayar isra'ila suka shiga tsakani tare da buɗe wuta a wurin ya bayyana wannan lamari a matsayin gazawar ban mamaki sawabta ya tabbatar da cewa aikin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi na rarraba kayan agaji a yankunan da ake kira bofa zones ya gaza matuka ya yi bayanin cewa dubban mutane da 'yan mamaya suka killace tare da yanke musu samun abinci da magunguna na kimanin kwanaki casa'in sun garzaya zuwa yankunan cikin wani yanayi mai ban tausayi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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar da muka riga muka labarta muku a karan farko an fara tattaunawa tsakanin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo da kungiyar nan ta kasashen IOS na Sahel da suka hada da Mali, Burkina Faso da kuma Niger da suka balle daga cikin kungiyar. Bangarorin biyu sun tattauna muhimman batutuwan da suka shafi siyasa, diplomasiya, shari'a, tsaro da kuma cigaban tattalin arziki. To wannan shine maudu'in namu a yau sunana Hassan Barka ni ne kuma zan jagoranci shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH kuna tare ne da haɗari mai kwamfuta mai yama local government ta Najeriya nan ba daga muryar matasan Afirka. To alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri mai albarka domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i. To babu shakka matakin fara tattaunawa a karon farko tsakanin ƙungiyar ecowas da kuma ta aes gaskiya abu ne mai matukan mahimmanci la'akari da cewa mu kasashen afirka uwa ɗaya ne uba ɗaya bai dace a ce matsalolin siyasa su shiga tsakaninmu da wasu 'yan uwanmu kasashen afirka ba domin idan muka yi la'akari da irin yadda su tura ke haɗa kawunan su suna tunkara wasu abubuwa da dama domin ci gaban kansu mu kasashen afirka gaskiya muna da rauni a ƙarshe yana addu'ar allah ubangiji ya kawo mana haɗan kai a kasashen mu na afirka suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tarayyar najeriya memba daga muryar matasan afirka Salamu alaikum Radio Tehran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da ra'ayi mu da kullum. Mai magana Alkasum ne a birnin Agadez. A yau na shigo shirin zan ba da ra'ayina saman wannan ziyara wanda kungiyar ECOWAS ta kai a ƙasar Mali na ganin cewa an ɗimke duk wata ɓarka da ta fudu kai da ta gama ƙasashen IAS da ƙungiyar ECOWAS. To ni gaskiya a gani na kuskure na farko wanda ya fara shi babu kamar ƙungiyar ECOWAS saboda bai yiwuwa dan ayi mulki a ƙasanmu Niger ku ɗauki irin wannan mummunan mataki tare da eh, ƙasashen turawa musamman ma ƙasar Faransa da ƙasar Amurka ku ce kuna neman kun shelanta yaƙi da ƙasar Niger. Wannan abu ya shiga cikin tarihi kuma ba za a taɓa manta da shi ba musamman ma mu 'yan kasar Nijar ko kuma 'yan ƙungiyar IS kuma mun san da cewa a cikin dokokin ECOWAS ba inda aka shata cewa idan kasa ta yi juhun mulki a je mata da karfin soja a yaƙi wannan ƙasa kuma ƙungiyar ECOWAS mu ba mu ga wani amfanin ta yau ba ba mu gan shi gobe ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina rage jamhuriyar musulunci ta mai magana na kusa ne kan jajen wanda yake nan unguwar a garin Maradi. Eh, hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama lokaci zuwa lokaci dangance da wasu abubuwa suke tasowa a kasashen na afirka musamman ƙasa ta foreign niger to mu dai abin da zamu cewa anan shine magabata na ios in dai har ƙudurin da kun ka ɗauka kun ɗauke shi ne da niyya kun yarda da goyon da talakayan aiki suke muku bai kamata har a ci za ku yarda a yi muku wani zagon ƙasa ko wani abu amma shi tattaunawa dole ƙasa da ƙasa musamman makautan juna dole ne sai an yi tattaunawa da yarjejeniya na hudda kasuwanci ko wani abu da sauransu amma zance na gaskiya mu ba mu fata kun ba mu goyon ba. mu ji an yau kun saki an rinjaye kun bi kun kuma matsayin ku na da Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim mai wankin a garin Maigode a Kimba jihar Niger. yan ba amare matasan afirka da ishan jihar niger hakikanin gaskiya babban shawarar da zamu ba wa'annan kasashen guda uku waɗanda suka balle daga cikin ecowas to su haƙura tunda har allah ya ba su dama kuma ya kasance sun samu incin kansu su haƙura da duk wata tattauna da za su yi da ainihin kasashen afirka waɗanda yake su suka buris da ainihin kaucewa ainihin wa'annan kasashen turawan yammacin duniya domin hakikanin gaskiya waɗannan ƙasashen na yammacin duniya su ne umar aba'isan dukkan wani tashe-tashen hankula da kuma taɓarɓarewa tattalin arzikinmu da kuma raba zumunta a tsakaninmu waɗannan ƙasashen wallahi su ne sila to da fatan waɗannan ƙasashen guda uku za su ƙara dunkule ku ɗaya zaman zaman tsintsiya maɗaurin kiɗa har an yi sauran ƙasashen namu na afirka musamman ƙasa ta najeriya su ma su sha'awar haka Allah ya taimake su kuma ya kasance sun koma bangaren wance amma ECOWAS babu wata kungiya ta ECOWAS a duniya yanzu a'a ECOWAS ta riga ta koma kungiyar anin turawan yammacin duniya da fatan ubangiji Allah ya ganar da anin shugabanninmu na mu na Afirka su koma su dunkule tsintsiya madaurin ki ɗaya kamar yadda matakin da wayannan kasashen guda uku suka dauko. Assalamu alaikum shafin Hausa na radio Jamhuriya Musulunci ka Iran suna Usman Mai Dala kilo goma daga nan jihar da magaran Jamhuriya ta Nijar. Kasa kan kofa da aka bude ta tattaunawa tsakanin kungiyar aliyatu da sahel wato burkina faso mali da kasar mu ta nijar da kungiyar ecos eh ta wata mahangar za a cewa abu ne mai kyau duba da haɗin kai ga ko kasashe da ma eh, yankin kasashen mu ne wajen afirka inda ake fama da tashe-tashe hankali za a cewa abu ne mai kyau wannan kasashe su haɗa kansu domin makomar kasashen eh, namu da ma kina tattalin arzikinsu wanda ake cewa suna ɗaya daga cikin kasashe masu tasowa a wannan yanayi da ake ciki na rashin zaman lafiya a wannan yanki na yammacin afirka daga ƙarshe mutum muke cewa allah sa mu al'umma ƙasashen wannan wannan zama da zai mana ɗa mai ido kuma ake cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da ƙasashen namu gabaki ɗaya Eh, muna fata daga nan usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barkan ku da haka da fatan duka ma'aikatan ku suna cikin koshin lafiya ya eh, suna na malam bashir babba tasha lan da magara man ba kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magara to alhamdulillah tattauna da ake yi tsakanin eh, ecowas da is abu ne za mu ce mai kyau amma kuma as ta manta fa da kalubale iri-iri da eh, ta samu a kwanakin baya game da barazana da takunkumai da hare-hare wadda kungiyar ecos ta yi ta yin ikirarin za ta yi a kan wannan is allah sa a tattauna abin da yake da amfani kuma allah sa a tattauna abin da zai kawo ci gaban kasashen muna fata Allah tabbatar da alheri na malam bashir babban tasha layin difa da magaram to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum sashen Hausa na radio Iran mai magana hasalic Umar daga anguwar sabon gari da magaramcin burin nijar na so ku bani dama don tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya wannan sasantawa da ake tsakai mazance tsakanin kungiyar wasu da kungiyar is to muna fatan ubangiji allah sa wannan tattaunawa ta haifi da mai ido kuma muna kira ga duk kasashen afirka ya kamata a ce sun haɗa kansu tunda duk wa'ansu kungiyoyi na duniya duniya in muka ɗauka ƙungiyoyi na tarayyar turai ne da sauransu haɗin kansu shi ya sa suka cimma kowane matsayi da suke kai a yanzu kenan ya kamata ƙasashen afirka gabaki ɗaya su haɗa kansu su zama tsintsiya madarmin ki ɗaya hakan shine zai kawo ma afirka eh, ci gaba da ma duniya gabaki ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar mara to alhamdulillahi ni a na tattaunawa wace iri na su bar ies su dawo ecowas ko ku a'a ies ta je ta ci gaba da cin karanta babu babbaka ma'ana ta ja ragamata in ecowas tana da shawara ta kawo mata koya ne ni dai a ra'ayina zancen komawa ecowas idan aka koma ecowas kama su shugabannin nan kama sun watsa ma 'yan kasar su ido tunda 'yan kasar su ba abin da ba su yi ba akan a hita daga ecowas kuma an hita daga ecowas zancen a dawo in mata kama din su sun koma to sani sun watsa ma 'yan kasar su ido amma babu laifi alaka bayan da za a ce ba a alaka tsakanin IES da ECOWAS in suna son wani abu ga IES su ba su su ma suna son wani abu wannan ba wani damuwa bane idan wannan ne Assalamu alaikum sashen Hausa jamhuriyar musulmi ta Iran mai magana Sagir Isaka wanda ake kira babban sallah a damagaram jamhuriyar Nijar. To hakika wannan abu da ECOWAS ta fara na tantamna da kasashen IS ina ganin shine mataki da farko ya kamata ta fara tuka tun ba mashi haka nan ne kamata ta yi. Domin wata barazana wani huzge-huzge da wani neman shirya ma mutane matsala ba shi bane mataki wanda zai kawo zaman lafiya a wannan kasashe na Afirka da kuma musamman ma kasashen da suke IS da sauran kasashen Afirka. Domin kuwa daman wannan abun mun san da cewa ba wai yin su bane tun kuɗa su ne ake suna wannan yanzu da su da masu tunkuɗa ta su da musu gani abubuwan ba mai yiwuwa bane shi da su sake su zo su ce a tantamna saboda haka ina amfani da wannan dama in kira IAS ita kuma ce ta kula saboda wanda ya ce bai son ka da sahi da marice dan ya zo ya ce iya son ka sai ka yi taka saboda haka lalle ba laifi bane su tantamna da ECOWAS dan ganin cewa kasashen an Afirka sun walayen da suke so amma kuma su yi taka tsantsa saboda mun gani da farko da yadda wannan kasashen na ECOWAS suke saboda haka ni abin da ke kiran ga IAS shine ta yi taka tsantsan wajen tantamnawa da wannan ECOWAS din Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu miriyan masu saurari UH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Muhammad Salisu Sani shugaba na masu kira sauraron radio ta Afirka reshen jihar da magaram daga nan garin Miami. E, eh, hakika na gaskiya e bisa kan wani modiki kamar yadda tattauna za a gabatar da shi tsakanin ECOWAS da is to mu dai babu abin da zan yi fata alkhairi. muna fatan Allah sa a tattauna bisa kan abin da zai amfani eh, jama'a ga baki da ma Afirka ga baki da saboda duk wanda ya kiran ka zo mu zama na zo mu sasanta zo mu samu mu zama kamu bakin zara to fatan da zan yi dai Allah sa kamu bakin zaren kuma Allah sa ta tamna kusa duka abin da zai amfani musulmi da musulunci Allah tabbatar mu da alheri Allah kama mana ina mai muku fata alheri mai magana mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozoman shugaba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram daga nan ne garin Miami. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa gidara da jahora Musulunci Tehran. Suna na mai magana samu na suke dan mutan limanci bar jihohar jihar Hassan barka ina maka fatari ne dangace da wannan dama da ka bamu ta meye ra'ayi daga bakin mashi ire-iren wannan tsari da aka tattaunawa da Ka Kasan sai ka ce Allahu akwai kabirin. Eh taro kyau gwamnati ba ta karko kuma wanda ke cikin wata shi zahinta ka san muna al'umma talakawa muke ganin kamar ko kungiyar kuwas wata jagora ce ta al'umma ko kuma kungiyar IS wata jagora ce mai ikanta alhali kowa biri ne ya yi zuwa gashi hana a gani ta ciki na ciki ta jiki na jiki kowa jiki magayi kowa jiki shi na gaya mai to ga hanyar da suka ɗauko Allah sa zama alheri kasan mu amma na tabbatar da dukkan bangarorin guda biyu wallahi duk wanda ya kai ga taurin kai su yayi da dama. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Maurin da kuka sa na wannan karin akan kungiyar ECOWAS da IS waɗanda suka tattauna akan eh, tsaro da siyasa da arzikin ƙasashenmu to muna fatan wannan tattaunawa da suka yi ya kawo sulani na ci gaban ƙasashenmu na afirka domin babu wata ƙasa da za ta kawo mana ci gaba face ƙasashenmu wa'innan da suke zaune 'yan uwan juna wa'inda turawa ne suka zo suka rarraba su ina fatan shugabanninmu na afirka za su gane su haɗa kansu su yi aikin da zai kawo wa kasashen mu ci gaba kuma su yi adalci domin adalci shi yake kawo zaman lahiya a dukkan inda ake zaunawa domin in babu adalci to babu zaman lahiya muna fatan allah ya tsare mu daga dukkan wani sharrin kasashen yamma daga sharrin karkan farautansu da waɗanda suke musu aiki a cikin kasashen mu na gode rediyo kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna magana da halilu musa daga maradin allah a jamhuriyar niger akan wannan maudu'i da kuka dora mana na tsakanin ecowas da ias da na so in yi shiru amma zan ce wani abu su dukkanin su abin da suke yi ba da gaske bane duka ba da gaske bane ba suna wasa ne da kwakwalan mutane eh kuwa shekara hamsin da kafata tun ba a haife mu ba aka kafata amma ba abin da ta tsina ma sai matsalar tsaro da ta yi katutu da yunwa da talauci da jahilci da rashin magani a asibiti duk shugaban da zai zuwa afirka in dai bai yi kokarin magance waɗannan matsalolin ba to in ya shekarun annabi nuhu yana kan mulki ba abin da zai tsira daga ba sama kamo hanyoyin da za su warware matsalolin kasashen su ba shugaba ya kira yan kasuwa ya zo ya zauna da su kai ku zo ku kafa mana kamfanoni ku ɗauki ma'aikata aiki mun sabke muku haraji yan kasuwa kanana a sabke musu haraji amma ka dubi irin yinda in ka je ka samo gawai gawayi wanga a zuwa an shi gawayi ka sai da za ka sayan masara ko garin rogo kwada mai yanka an shi shi isansi in ka so yan jarka guda biyu ka saida ka sai mai ɗaya lanka garin rogo an shi duka ba a kamo hanyoyin da za a warware wannan matsalolin ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio Tehran radio musulunci ina muku fata alheri na muku barka da warhaka daga naku Salisu Alda garin Maraɗa jamhuriyar Nijar. To wannan tattaunawa da aka yi tsakanin ECOWAS da IS muna watan ubangiji Allah ya sa abubuwan da aka tattauna zai yi mu alheri ga baki ɗaya duka bangarorin. Amma ni ina nuna goyon bayana da a zauna a sasanta a gyara. Dan wallahi duk gai ne ake duk labari

in ma gwamnatocin sun ci gaba to wallahi talakawan kasashen suna wahala rankatakaf talakawan kasashen wahala suke wallahi talaka suna cikin wani yanayi na wannan kasashe na afirka to ya kamata su zauna su tattauna su yi mai hidda talakawansu shine insha Allah ina muku fata alheri Allah ya sa tashi lahiya ina gaida dukkan musulmi a duk inda yake a faɗin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya wasa. Maimakon magana Aliyu ya hadi a garin Nasara Nasarawa, kwamin ɗin Galma, wakili masu kyau da saurari na rashin jihar Tawa. Eh, mun ji an ce an shekara hamsin da ECOWAS haɗin ƙasashe goma sha biyar yanzu ko sun koma ƙasashe goma sha biyu. Ƙasashen nan goma sha biyu sun nace sun haɗe kai sun nanna tamkar jini da tsokana sun haɗe kawunan su suna fahimtar junansu sa'annan ecowas da an ga tasiri ita bakin waɗanda sun ga tasiri sun ka ba dukiyarsu da tunaninsu da iliminsu wadda sun ka wuce sai ta zama ecowas wata ƙasa ta ta kusan maka sanwarata ƙasan turawa suna ke sanwarata ba suna ke taya da yanayin tunaninsu ba da a ce suna ke taya da yanayinsu da afirka mun huce mun huce har mun huce har inda ba tsammani ba yanzu ko ina a duniya a duniyar nan ta Afirka ko a duniyar nan ta Ubangiji Allah subhanahu ta'ala da ECOWAS yadda an kawata tana aiki da an ta da ta'addanci ba a yi shi ba da kisan mutane ba a yi shi ba da kirnafan ba a yi shi ba da wani abubuwa mara kyau da ake yi kisan mutane da babu shi amma saboda sun bai asalin ecowas sun bai asalin da tuntan farko sun kasa kan wasu turawa shi za a ecowas ga tana allah kama hannuna to masu sauraron mu da haka ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.